أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البريث المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال babu ma ya juzu ba mai bayani akan abin da ya halatta min tarbihi shine tarbihi walhamdu godiya Allah fi salati cikin sallah amma da jari ga da ban daga mata حدثنا عبد الله بن ملما حدثنا عبد العزيز بن حدثنا عبد الله بن ملما حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه daga mahaihi ne abi حازم عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه yuzlihu bayna bani amrin shi shina sulhi tsakanin domin shi sulhi alhali ne manzo Allah ya hita shina sulhi tsakanin bani amrin awfin bani amrin ofin wa halati salatu sai lokacin sallah yayi faja'a bilalun abubakar sai bilal ya zo ga abubakar radiyallahu anhu wa qala ce mishi wa bisa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tsaye da manzo Allah wajen sulhi cikin watan bani amrin ofin fata ummu nasu ko za kuwa mutane limanci halacce na amma ina musu limanci amma yan shi ke suna so don haka na bisa ga wannan na maluma suka ce ba shi halatta ga mutum shi shugabanci mutane alhali ba su shugabanci ne ba shi halatta ga mutum shi shugaban mutane taimaka ya shugabanci mutane wajen limanci ki kasance shi musu limanci alhali ko ba su limanci a ce kenan ka san yan suna so yan suna so ka limance su idan ba su so ka limance su don haka zai ce fata ummun nasa in ji bilal kaga habawa ne na wanda ɗauka ya yace fata ummun nasa ko za zafa mutanen limanci ya shaha musu istirhami afa ta ummun nasa shin zaka jogar ka jagoranci mutane kai musu limanci kala ce na am amma in shi kun kuna to fa aqama bilalun as-salata bilal ya tsaya da sallah da ya kama sallah fa ta kaddama abubakar radiyallahu anhu abubakar radiyallahu anhu ya gabata fa sallah ya sallah yana cikin sallah fa ja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo yamshi fi sufufi ya shuku mushakka yamshi manzo Allah shi ya ta hafi su kofi cikin sahu sahu ya shukuhum shakkan shi na tsage sahu tsagewa hatta kadima fi safil awwal hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin sahu na farko fa ahadan nasu fi tasbihi sai mutane suka shiga suna ta tafi suna ta tafi ala sahalun sai sahalun mai riwaya hadisi yace hal tadaruna matasbihu kun san abin da kace matasbihu huwa tasbihu shine tafi da at-tasbihu da a tasdiqu duk guda ne ba su da bambanci wa kana abubakar radiyallahu wa kana abubakar radiyallahu ta'ala anhu abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance la ya tafi fi salatihi in shi na sallah bai bai waya. ashe kenan kaga waya ba ta da komai amma da shi abubakar radiyallahu anhu in shi na sallah ba shi waje waje bai diba na shi diba falamma aka falamma aka saru lokacin da sahabbai suka yi wata da tabi suna ta tabi in ta fata sai ya jiyo lokacin da ya waiwayo fa idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi safil awwal fa idan nabiyyu fi safi sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sabo na farko fa ashara ilaihi lokacin da shi abubakar ya juyo saboda sahabbai sun yi tatabi sun yi tatabi sun yi tatabi lokacin da tatabin su yayi wa sai gwego ko da gwego sai ga manzon Allah cikin sabo na farko lokacin nan shi kuma sai abubakar ya so shi baya da baya shine fa ashara ilaihi sai manzon Allah mishi ishara ce makanaka ka tsaya nan inda kake cika sallah fadafa abu bakar ya dai sai abu ya daga hannuwa ne fa hamidallah ya gode ma Allah subhanahu wataala akan darajar da ya bashi akan matsayin da bashi har manzo sallallahu alaihi wasallama yana iya sallah baya gare shi to shi na ce bawa ma ya juzu min bawa ba ya juzu min tasbihi wa tahmidi fi salati amma lil rijali ga mazaji nan ga nan fa hamidallah ya gode ma Allah ashe kenan gode Allah tana hada tasbihi tunda gode ma Allah ashe kenan gode tasbihi sai yayi don kama wato kenan kaga dukkanin abin da ke halatta da su suna yi kaga nan ce bawa ma ya juzu mai tasbihi wal hamdi fi salati amma har rijali ga zai banda ga mata maza suke tasbihi cikin sallah kuma suke cewa alhamdulillah cikin sallah idan wani abu ya faru na gode Allah kuma suke tasbihi ba mata ke yi ba amma na sai kasance sun yi wani aiki wanda kasance mata kai sai sun kama taɗi sun kama taɗi suna ganin ba za su ce subhanallahi ba saboda mu saba da haka nan ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shirin su akan cewa idan wani abu ya faru cikin sallah maza ba ta iza su rusul biki da su kamar sai a ci hukumu insha Allah ta'ala to shi na ce fahimidallah sai gode ma Allah sun maraja'a sannan abu kare kuma alƙahƙara baya da baya wala ahu baya ne wa taqaddama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Allah shi kuma shigo gaba fasalla ba da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke sallah Abubakar shi fara sallah amma manzo Allah ya iyar babu man sama qauman aw sallama fi salati ala ghairi muwajahatin wato babu man babu man sama qauman bai mai bayani akan wanda ambaci su mutane kina cikin sallah kira sunan wasu aw sallama ko kuma san yayi sallama ta salati cikin sallah ya sallama ala gairi akan wani ne muwajahatan alhali shina wanda ya shi ya fuskance shi ya ne yi mai magana ko kuma aw sallama ala gairihi ko wa wani ya sallama wato gairi muwajahatin ko au sallama ala gairi haki yawa wani sallama amma ba tare da huskanta ta ba bai nuhi huskanta shi ba nan ga watan yace babu man samma kauman au sallama fi salati ala mawaji muwajahatan babu man samma kauman ba mai bayani akan wanda wanda kira sunan wasu alhali fi salati shi cikin sallah au sallama ko kuma tan yayi sallama fi salati cikin sallah ala gairihi akan wani ne hatan shi na nufin huskance shi kamar ka cewa ne ina kwana kuma kana cikin sallah ko kuma na Allah misali kana cikin sallah watan ala gairi shi cewa wani magana amma bai fuskance shi ba an karanta hakan ba man sallama ala gairi gairihi muwajahatan man sallama ala gairin wanda ya sallama akan wani muwajahata shi na mai fuskanta sai ko kuma sallama ala gairi muwajahati wanda ya sallama a ala gairi akan wani muwajahati fuskanta ko kuma ala gairi muwajihihi ba ga wanda ya fuskanta ba to yanka kace nan man sallama ala gairi muwajihi ko man sallama ala gairi muwajihatan wanda sallama akan wani ne muwajihatan shi na wanda fuskance shi bisa ga wannan kawa mutum sallama kuma kanu hi mai sallama din ya zan kamar shi ba da kai shi kamar wani ina kwana kana jin shi ce ma lahiya ko kuma kana ce kamar ka ce wani assalamu alaikum kana jiran shi ce ma wa alaikum assalam ko kuma nan Allah misali ka ce wani ka ce assalamu alaikum amma ba kana nufin shi amsa ma sallama ba ki a Allah gairin waje hakin kawa wani sallama amma baka kusance shi ba to nan dai bisa ga wannan matsalolin guda biyu ko dai yayi sallama da nufin ya fuskanci wanda ya wa sallama ko kuma yayi sallama ba da nufin ba da nufin fuskanta wanda ya wa sallama ba in yayi sallama da nufin fuskanta wanda ya wa sallama nan nan ga wasu maluma sun ce bai da sallah amma in yayi sallama bai fuskanci wanda ya wa sallama ba wannan wasu maluma sun ce akwai sallah amma dai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shina nuni akan cewa duk wanda ya kasance irin wannan kamar da bayanin shi take su sun yi aka rashin sani tunda sun kai akan rashin sani babu da hukuncin bacin sallah saboda manzon Allah bai bata musu sallah ba illa kawai ya kirshe su akan abin da ake to shi na ce bawa man samma qauman aw sallama fi salati ala ghairi muwaj ala ghairihi muwajahatan wa huwa la alamu alhali bai san hukuncin yin sallama cikin sallah ba ko kuma bai san hukuncin fuskanta wani cikin sallah ba ko kuma bai san hukuncin ambaton suna wani cikin sallah ba حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا ابو أب... حدثنا ابو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد ابو عبد الصمد عبد العزيز بن ابي عبد العزيز بن عبد الصمد wato wannan kenan ana ce mishi abu abdul samad sannan kuma abdul aziz ibn abdul samad watan manta wannan shi suka ce man wafaqa kunyatahu isma abihi man wafaqa kunyatahu isma abihi abu abd samad ibnu abd samad abinda asuna ne wannan a abdul aziz don haka ce haddathana abu abd samad abdul aziz samad حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن ابي وائل هو شقيق بن سلمى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال kunna mun kasance kunna mun kasance na ƙulu muna cewa at-tahiyyatu fi salati mun kasancewa ta muna gaida mutane cikin sallah wa nusammi sannan muna ambaton sunan su muna cewa assalamu ala jibrila assalamu ala mika'ila wa yusallimu ba'duna ala ba'din sannan kuma sashin mu ya kasance shina wa sashi sallama fa sami'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ji suna wa sallama faƙala ce ko ku ce ba sallama aka wa juna ba yan ana sallah ko ku ce attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan abin za ku cewa kenan fa innakum haqiqa cewa ku idza fa'altum zalika idan kuka aikatar da wannan wa qad kun yi sallama ala kulli abdin ga dukkanin bawa lillahi na Allah salihun wanda an na kwarai fi sama'i cikin sama wa ko cikin ƙasa wannan abin da ku cewa kenan amma kada in kuna sallah wani mutum shi gito ku ce assalamu alayka ya fulani ko kuma kuna sallah ku ce assalamu alayka ya jibrilu assalamu alayka ya mika'ilu assalamu alayka ya rasulullahi kada ku yi wannan iyaka dai ga abin da ku cewa nan in kun kai wannan ya game kowa da kowa attahiyatu lillahi kalimomi masu nuni ga mulki sun tabbatar ma Allah wa salawatu salloli wa tayyibatu da ayyuka wanda kasance tsarkaka ne sun tabbatar ma Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu gaisuwa tabbata alaihi gare ka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu amince tabbata Allah na gare mu wa ala ibadillahi da bayan Allah salihina madagata ashadu na shedi tunda nan ya ce ala ibadillahi salihina ashe kenan kaga duk wanda ba duk ba wanda asalihi ya shige ciki ashhadu na shaidi Allah ilaha illallah wa ashhadu na shaidi anna muhammadan haqiqa annabi muhammadu a abduhu bawa ne na wa rasuluhu mazunina fa innakum haqiqa cewa ku idza fa'altum idza fa'altum zalika idan kuka aikata wannan fa qad haqiqa sallatu kun yi sallama ala kulli abdin lillahi salihin ga dukkanin bawa na Allah wanda ya kasance salihi na fi sama'i wanda ke cikin sama wa alli ko wanda ke cikin ƙasa babu tasdiqil nisa'i ba mai bayani akan ta'i shi kuma na mata ne ba na maza bane حدثنا علي بن عبد الله هو ابن مديني حدثنا سفيان هو ابن عيينة حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح لل التسبيح للرجال تسبيح نمذانا والتسبيح للنساء شي كما تابي ماتا ne mata suke tabi su kuma za suke tasbihi to wannan maluma sun yi sabani akan wannan hukunci wasu maluma sun kace akan cewa maza da mata su tasbihi suka yi wasu maluma sun kace akan cewa a'a su maza suke tasbihi abinda ake izini ga maza tasbihi abinda izini ga mata su kuma ta tasbihi tafi za su yi idan mace na cikin sallah wata ya uwarta ta zo ta yi mata sallama ko kuma wata wata wata ko kuma wata wata kawarta tana cikin sallah sai ta tafi kawai in ta tafi shi alama ta yi mata izini shi kuma namiji in shi na sallah aka yi mai sallah in shi na sallah wani zo mai sallama ko kuma wata wani zo ko kuma haifi na kira shi ko kuma wata mahaifi ta kira shi sai ce subhanallah to wannan abin da maza a su yi kenan su kuma ta ga abin za su yi to wannan haka ya zo imam shafi'i ya ta akan wannan wannan auza'i ya ta akan wannan ishaq ibn rahawa ya ta akan wannan a wannan abu sore shi ma ta akan wannan sun ta akan cewa maza za su yi tasbihi mata za su yi tasbihi amma shi imamu na malik radiyallahu anhu an yi wata riwaya gare shi akan cewa mata tasbihi suka yi kamar da maza ke yi amma kuma daga baya ya riko da zahirin wannan hadisi cewa mata za su yi tasbihi maza za su yi tasbihi حدثنا يحيى حدثنا حدثنا يحيى هو ابن جعفر أخبرنا وكيء هو ابن الجراح عن سفيان هو الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi na cewa at-tazbihu lirrijali madadin tasbihi suka yi wata sihu shi ko ta ilin ta na mata ne babu ma naja al-qahqara fi salatihi aw taqaddama bi amrin yazulu bihi babu man da ja babu bayana akan wanda koma al-qahqara baya da baya fi salatihi cikin sallatai aw taqaddama koyo gaba da gaba koyo gaba da amrin domin wani abu yanzu bihi wanda suka gare shi ba komai ashe nan wannan wannan buhari na kan hujja akan wannan akan cewa aiki kaɗan na cikin sallah bai bata sallah amma in ya kasance bai kasance doge ba yayi ko aikatawa yayi ko aikata yayi ko aikatawa. in kai aiki kaɗan na cikin sallah so guda sallah kawai za ta ɓaci ba amma in kai ta yi kai ta kunkunta sallah na ɓaci da wannan babu man raja alqahqara fi salatihi aw taqaddama bi amrin yanzu bihi rawahu sahalun sa'adan anna nabiy sallallahu alaihi wasallama sahalu ne sa'adin yayo wannan riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin shi ya gabata hadisna bishrun muhammad ahbarana abdullahi huwa ibn mubarak qala yunus yunus yace qala zuhri ahbarani ana sunu malikin anna almuslimina haqiqa muslimi bayna ma hum fil fajr musulmi suna cikin sallar su ta subahin yawmal ithnin rana ta atanin wa abubakar radiyallahu anhu yusalli bihim a abubakar radiyallahu anhu radiyallahu anhu shina wa sahabbai sallah fa faja'ahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya musu auke wa kakkashafa manzon Allah ya kuranye fice da kujurati Aisha radiyallahu anha ya ja ya koha na gidan Aisha radiyallahu anha fa nazara sai manzon Allah ya dibi sahabbai wa hum sukufu suna sahu sahu fa tabassama manzon Allah murmushiyan haku shina dariya wannan kasa Abubakar Abubakar yayi baya da baya radiyallahu anhu ala akan baya ne وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن أن يخرج إلى الصلاة وظن يبتشي أن النبي حقيقة من دون الله صلى الله عليه وسلم يريد شناس أن يخرج شيخ إلى الصلاة دوا صلى يا أدم من الله هتوا زي saboda manzon Allah gidan shi shina haɗe da masallaci manzon Allah da hito daga cikin gida ne zai je hudu ta cikin masallaci in ya hita daga cikin masallaci sai cikin gida mai. to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude kyallin kofa na gidan Aisha saboda cikin gidanta ya jinya radiyallahu anha to kuma ranar rana rana ce ta Attanin kuma nan ya cika sallallahu alaihi wasallam ra'atanin aka haihe shi ra'atanin aka haihe shi ra'atanin aka kawo mai sako kuma ra'atanin ya cika <coughs> to shi na ce fa tabbata sama yanzu ونكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم المسلمون مسلمين سنك فرن تكي قري سنك كسنتا an yabtaci nusu fitinu fi salatihim cikin sallar kowane sai kama yake shi na kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farahan suna masu farin ciki bin nabiyyi da samun lahiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina ra'auhu lokacin sun haga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara bi yadihi manzo Allah ya ishara da hannun shi ana mu ku cika sallar ku thumma da halal ku jira ta sannan manzo Allah ya sake shigewa da cikin gida wa arhatatira yastaki mayahi wa fi zalika al-yawma wa tuwfi an ga karbi rayuwa ki zalika al-yawma wannan yini ko ko fi zalika al-yawmi cikin wannan yini nan nan ga hairul haqina ke yanta likaina ya zo ya gama ya ga Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda ya kasance shine afdalus sahaba shina wa sahabbai shina wa sahabbai sallah yagga sahabbai sun yi sahu sahu sahu sahu sahu sahu wannan alama ce ta sahabbai kansu ya haɗu wuri guda don haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mushi kuma ya dariya bayan yayi mushi a dariya kenan sai su sahabbai ridwanullahi alaihi sun ka azama manzon Allah ya hitowa zai sun kai farin ciki akan samun lahiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah kamar ban kwana na yi musu ga wata magana ma an ce sai da ishara hakan ga yi musu ishara da hannu sannan take kallon kofa ce ran nan kuma zo sallallahu alaihi wasallam ya cika bayan cika mun zo sallallahu alaihi wasallam sahabbai dukkanin su sun kai ittifaki akan cewa Abubakar shine halifa kai saboda ni shi ya jibin taga sha'anin sallah tun da shi jibin taga sha'anin sallah a kenan tun da ya zai shi sha'anin sallah balle sha'anin balle sunan anin mulki tun da hamman Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Abubakar dama shi ba da sallah ba so da ya ba so duba ba sau uku ba ko wani lokaci duk cikin tsawon rashin lahiya ta yi abokai ci gaba da bada sallah kuma ya samu rashin hituwa tun ranar alhamis juma'a asabar lahadi a tanin mai cika kuma shi a ƙarshen hawa na mimbari kamo da wannan ukutun na amirin ya ce ce mazon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya zo uhudu yayi ban kwana da yan uhudu ya zo cikin masallaci sannan ya hau mimbari ya yi mana hudu bayan ya mana hudu ba ya yi mana nasiha ya sauko ya ce garin nan sa sake ganin manzo Allah bisa ga minbari ba har ranar alkiyoma bakin hawa daga minbari kenan ya ƙare hau mimbari da nan a ka ga wannan kamar ban kwana ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya da sahabbai kuma alhamdulillah sai suka zaɓi mahihicin su shine da radiyallahu anhu kamar da ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace lokacin da mutuwa ta ci mishi ajali ne yanzu. sai dai shi hasan ya ce mishi ba za ka yi wasiki akan mai garin ka ba ya ce ban yi saboda wanda an mahikici da yi ci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wasiki ba ya bar abu sake ya bar abu sake kuma shi kenan sai Allah ya ba sahabbai Allah Allah ya ba musu ne mahihici wanda ya kasance shi ne duk mahihicin su shine ya yace don haka ni ma ba zan yi wasiki ba babun idza da atil ummu ladaha hafi salati bai mai bayani akan idan uwa take da ɗanta shina cikin sallah wa qala laysu laysu yace hadathni ja'farun ja'farun ya gaya mini an abdurrahman ibn humza qala qala abu hurairah radiyallahu anhu yace abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Allah yace na da taimura atun ha wata mace ta kira ɗanta wa huwa fi sawma atin shina cikin wurin ibada tai watan abene na su gina ko kuma su hausa man tsauni watan su yahudawa a banu isra'ila suna hawan tsauni in suka zo can saman tsauni saman dutse sai ku sa a yi musu gida gida wanda suka wanda zama cikin ne domin ibada kai ba su komai cikin wannan gida in ba ibada ba ba za ku sako kasa ba da abincin da komai shi na sama ko masu musu hidima za su hau can su kai musu abinci amma ba su ganin kowa kowa bai gane su to sai kasance akwai wani mutum daga cikin banu isra'ila mai ibada ne ana kira ne shuraiji shi wannan shuraiji din nan mai kokarin ibada ne to matsala ce ne ga nan ko kuma a labari ne ga shi ciki to shi na ce na da sai mura'atun imnaha wata mace ta kira ɗanta ko fi so ma'atan shi na cikin wurin ibada ta ala ta ce ya durayj ala allahumma ummi wa salati ta ce ya durayj ta kira durayj ala ta ce allahumma ya allah ummi ga mahaifiyata ta kira ni ga haƙƙi na uwata akan kiran sai mini wasu lafi sannan ga haƙƙi na sallah wanda ya kasance ya kamata a ce na cika ta wannan haƙƙin kana ya Allah wannan haƙƙin mahaifiyata ne ya Allah ga haƙƙi biyu sun haɗu mahaifiyata ta kira ni sannan kuma ga ni cikin haƙƙi na Allah Allah na baka zaɓi ka zaɓa min abin da an mahimmanci Allahumma ummi salati qala tace ya jureju qala Allahumma ummi salati qala tace ya jureju qala Allahumma ummi salati kala ta ce Allahumma la ya mutu jirejun hatta yanzu da ila wujuhin mumita ta ce ya watan lokacin ta kira shi kira na ɗai ya ce Allahumma ummi salati Allah ina Allah na baka zaɓi ga daraja ta mahaifiyata ga haƙƙi na mahaifiyata sannan kuma ga alhaki na sallah to yayin da ainihin ita wannan tsohuwa ta kira ɗanta sai kasance bai karɓa mata ba yace Allahumma umiyo salati Allah ga haƙƙi na mahaihiyata sannan kuma ga alhaki na sallah wannan alhakinka ne ya Allah ga alhakinka ga alhakin mahaihiyata lokacin ta kira shi wannan kira har sau uku bai karba ba qala tace Allahumma la ya mutu jurayju Allah kada jurayju shi mutu hatta yanzu da fi wujuhil mu'minati ko fi wajhil mu'minati fi wujuh fi wujuhil minana hatta yanzu sai ya dibi fi wujuhil mayanisi ga huskoki na almayami su jam'u mumisatin na almumisatu azaniya kuma zananciya wannan wai ta mai mugunya addu'a ta ce ya Allah ju kada shi mutu sai yayi araba da huskoki na karuwai mazinanta kaga ta mai mugunya addu'a kenan wai ka mutu ka mugunya addu'a kenan ashe kenan kaga zana mugun abu ta kware kware da gaske wai ha abinda annan ha mugunya addu'a ha ta mai akan shi ga huska ta karuwa ba akan ba akan shi da ba ha akan ɗaya shiga hukata ta mazananciya in ya ga hukata ta mazananciya shikenan ta mai mugunya addu'a kuma shikenan wani shari ya faru gare shi a ka ga watan ganin fuska na fasik ɗabe da kyawa ke Allah shi mana kariya ga balle ma fasikancin ko ganin fuska fasik ɗabe da kyau waka a wakana ta kasance ta wi ila sawma atan ra'iyatun wakana ra'iyatun wata makiyaya ta kasance ta wi ila sawma atin tana zuwa wajen sawma ta shi jureju sar'a tana kiwon alganin tumaki fa walada sai ta haihu fa qila laha sai an kace mata ma hadar da nake samu wannan da wannan da daga ina hito qala sace min jurejin jurejun jureju min ciki nazala min sauma atihi ya sako daga sauma atihi ya amfani da ni ba kira na ya can sama ba tabkowa waye da kai ne nazala min sauma atihi ya sako daga sauma atai ya take ni ala jureju shikenan sai wannan matsala ta girmamu kwarai da gaske shikenan ko sai jama'a suka yi an gaya ka san mutane ba su lissafi ga al'amari da jiyan hakan ga an ka ce ashe ba ni kwarai na ba ashe kenan shina shina ce mai ibada na ashe ba gaskiya na ba ba waliyi ba ne sai aka taho ko aka farmai aka rumbutsa dukkanin wurin ibada sai aka kamo shi aka bashi kashi sosai aka dake shi sosai aka zo kuma aka ɗarma mai tsawo ana yawo da shi cikin gari ana mai taba kaka ana biya da shi shiya shiya shiya shiya shiya shiya ana nan ana taya aka zo ga wata shiya ta wasu karuwai da aka zo sai karuwai suka je sun kai tsaye suna kallo suka ce wai wannan wai ji wannan wai sha min wai shi ni kwarai na ko da tada kai ne sai gani su yayi arba da su shi kenan tace alhamdulillah watan kenan wannan addu'a da mahaifiya ta sai mai ta kama shi kuma ga iyakacin watan jaraba Allah ya tsaye ta nan don haka shi na godiya Allah akan wannan jaraba da samu kai da cikin ta to kan haka nan sai ya gode cewa shi fa da hina na kwarai na to shi kenan sai miƙe tsaye watan bayan duk an ƙara yawo da shi ya ga huskoki na mazinta su ne karuwai bayan ya huskokin su ƙala jurejul aina hada hillati tasuma anna walada hali ina wannan mata wadda ta ce ɗan nan nata nawa ne ɗan da ta haifa nawa ne shi kenan sai aka zo ita ta ce gaya ne ce ala sai ki magana da ita ga ta ga ɗanta ala ta ce ba ya babu ma abu ala ra'il ganam ya ce ya babu ya kai wannan yaro ƙaramin yaro mai shan nono wane ne mahaihinka ala suke ra'il ganam makiyayin tumaki shine mahaihina ga wannan karama kenan ko wannan karama wani yake ne gashi fa ya sa yaro dan karami yayi magana in babu karama ka ga wannan ba ta samu wannan shi daga cikin in yar kankana an sun kai magana sai Isa alaihi salamu sai a wata mata wadda a cikin ashabul uhdudi wadda ya kasance aka gina ramunuka ana jefa su aka tare ko wace hanya mashiga da mahita idan ba su idan ba su walwala imanin su ba a jefa su cikin wuta wa ma min minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir innal ladhina fatanu al-mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq to ita wannan mata sai ta zo ga wuta an hasa duk yan uwanta suna tuma suna fadawa cikin wuta aka kawo gare ta sai dan tana goye gabanta sai ta yi shu tana son ta fada cikin wuta tana son kuma ta wurin imaninta saboda tausan wannan yaro da abuwa gabanta sai ɗaya yaro ce udkhul ya umma innaki alal haqi ki fada ke akan gaskiya sai ki mata fada to wannan shi a ɗaya daga cikin yaran sun kai magana sai yaro wanda ya magana wanda ya kasance shi kuma shaidu Yusuf alaihi salam wa'annan yara guda huɗu su an sun kai magana suna in yara kankana babu matan hasati salati ba mai bayani akan shahi tsakuwa lokacin sallah hadisna abu nu'aymin lokacin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah cikin wani hadisi Allahum Allahum ummi wa salati Ina abinda aya abinda fa'ida da an samu cikin wannan hadisi wato wai ga wani aiki ya faru cikin sallah amsa sallama kana cikin sallah shi shine halatta ko ba shi halatta to malum masu yi sabani akan wannan maluma sun ta akan cewa ko kire ka in kana sallah ba za ka amsa sallama ba ba za ka amsa mai kiran da ya maka ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya da wannan ke banta shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kire wani sahabi da aka ce ma Abu Sa'id ibn Mu'alla shina cikin masallaci sai manzo Allah kira shi bayan sallan sallah ya zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce baka ji na kira ka ba ba ka karba ba misa ba ka karba ba yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce alamta alamta alam kin baka san bi kaulin Allah ta'ala istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum gurba ma kiran Allah da mazo ne yake raye ku ga abin da ya kasance shine rayuwarku to bisa ga wannan sai maluma sun fita akan cewa idan manzo ya kira ana karba kira manzo ko ana sallah saboda kaulin Allah subhanahu wa ta'ala amma in ba shi ba fa ana karba ma kiran uwa ko ba a karba ma kiran uwa to sai kasance karba kira cikin sallah wani aiki ne don haka kuma aiki na wanda ya kasance na magana aiki na magana cikin sallah shi na ɓata sallah saboda mun ƙare da cewa ba a magana cikin sallah ba a sallama cikin sallah wanda ke sallah ba a wanda ke sallah ba shi amsa sallama ko da an yi mai sallama sai dai yake subhanallahi to sai kasance gashi wannan mahaifaci ta kira shi kuma sannan gashi na cikin sallah sai maluma suka tsaya akan cewa nan idan mahaifiya ta kire mutum shi na cikin sallah zai amsa mata kiran sai shi shi ka ci sallah shi amma sallah ta ce babu sallah saboda wajibi ne sun ka hudu guda biyu wasu maluma sun ka ce a'a ga haƙƙun lahi ga haƙƙun adami to haƙƙun lahi a haƙƙu an yi ƙaddama a fara gabatar da alhaki na Allah akan alhakin wani to bisa ga wannan na maluma sun fita akan cewa idan mahaifiya ko mahaifi kare mutum shi a cikin sallah ba zai karba ba in mahaifiya ce za ka yi tasbihi ka takaita ka karba kiranta in ko mahaifinka ne ba za ka yi tasbihi ba haka wasu maluma sun kace idan mahaifinka ne ba za ka yi tasbihi ba abin da kawai zaka sai ka takaitar da sallar nan kai maza haƙari ka karba kira ne wasu maluma sun kace shi ma zaka mai tasbihi wasu maluma sun kace akan cewa da uwa da uba in sun haka rai haka nan cikin sallah za ka tarba musu sallama amma kun babu sallarka amma dai ba shi hurin maluma suke akai ba imamu na malik radiyallahu anhu ya ta akan cewa ba za ka tarba ma a mahaifiya ko mahaifiya kira ba idan ta za ka ba za ka karba kiran nan ba sai ka ƙara sallarka amma ka takaita ko kuma kai tasbihi tana kusa a wasu malumma sun bambata tsakanin nafila da farilla wasu malumma kuma sun ce duk guda ne dan wannan shi wannan a abu Sa'id ibn Allah, an ce nafila ce yake wasu malumma sun ce farilla ta shigo a tazihi dai akai shi ya zo ga shari'a bari da zo ga shari'a ba nan hmm? وحفظ على كتب الصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام كذا ترى لما أتره من الله أصحابه والعلماء الفضلاء ثم عليه بعد أن يقابلا بأصل شيهه وإن أجاز لا فيمسكان حالة التلميء كتبهما فذاك ذو الترفيء وقد على التفيه والتدبيب واكتب ساكت على الترتيب من جهة اليمين فالشمال في أهل آه في أهل أو ذاك ذا إقبال وحفظت أري على كتب الصلاة akan rubuta salatu wa salami da aminci Allah Rasulullahi ga shugaban talikai Allah Rasulullahi ga manzon Allah sayyidul anami shugaban halittu gaba ɗaya wata idan kana rubutu kai mai rubutun hadisi in ka kai ga sunan manzo zaka ce sallallahu alaihi sallama an rasulullahi zaka ce sallallahu alaihi sallama in an ka ce an rasulullahi kuka ce sallallahu alaihi ka tsallake wa sallama ko kuma ka ce alaihi salamu ka tsallake alaihi salatu za a hada su gaba da imamu nawawi ya ce maka ruhi na ka aita guda daga cikin su ba haka aita as-salatu ko kuma haka aita as-salamu sai ka hade su gaba ɗaya sannan kuma maluma sun ce ba a rambi ramzi ruhi na in an ka ce an rasulullahi ba ka cewa kal'ama ko kuma ka sa fadun makuhin sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka sa sadun wa mimun sadun wa mimun ko sadun wa lamun ko sadun wa lamun wa mimun ko kuma sadun wa lamun wa ainun wa mimun ba a yin haka nan maluma sun ce ruhi na yin haka nan akwai hujja a wani ana ce mishi akwai wani sahabi akwai wani tabi'i daga cikin akwai wani malami daga cikin maluma na hadisi ya kasance in ya zo wajen sunan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce sallallahu alaihi an rasulullahi sai ce sallallahu alaihi sai ya muhalkin manzo sallallahu alaihi wasallam wato ana ce mishi abu hamza hamzatu alkinani hamzatu alkinani ne shine ya rubuta sallallahu alaihi ga hadisi sai ya muhalkin manzo sallallahu alaihi wasallam ce hamdatu ne ta ba ta fita min salati na yace ko shi in kana salati sai ka ce sallallahu alaihi ba ka yarwa to to sannan ke kun hayo sallama sai ka mutum hayu sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma akwai watan wani shi ma daga cikin maluma na hadisi shi ma ya yi muhalkin manzo sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ce mishi wani ne ya saba ka fita min salati shi ma abin da ya rubuta wa sallallahu alaihi bai sa wa sallama sai manzo Allah ce mishi wane me yasa ka rage makan kalada nista ka rage makan kalada a rabin sai ce ya rasulullahi ka kan rage makan kalada a rabin yace ka kasance in ka taho wajen yin salati kana ta sallallahu alaihi ba ka sa wa sallama ba ka san sallama hadafi huduna ba sallama wa sallama ko sallama ɗaya an kace an samu harafi ko harafi hudu na sace don haka ashe in ka ba harafi hudu wal wahidatu bi ashrati amsalha ko wani harafi guda shi da lada goma ashe kenan kaga in ka rubuta sallallahu alaihi baka sa wa sallama ba ka rage maka kalada mai yawa to ina mai sa salama kaga mi a gare kenan kaga bai salati ba wanda sa faru bai salati ba wanda sa salama bai salati ba ko haka nan kace qala Allahu subhanahu wa ta'ala irin rage wannan da aka ba a rage bai da kyau ka ruhi na amma ma dai su haranta ba hanta sun kai don hakan ga wajen sunan Allah za a cika wajen sunan Allah za a ta subhanahu wa ta'ala ko kuma watan jalla wa azza an gane wannan ko wajen manzo sallallahu alaihi wasallam za a sa sallallahu alaihi wasallam ba a ta sallallahu alaihi ba a ta wa sallama ba to gashi wasu ma maluma daga cikin maluman hadisi sun yi mahaifin cewa saboda rashin iso manzon Allah ya musu magana kuma sannan wasu maluma sun kawo hikaya akan cewa wanda ya fara rubuta sal'ama kuke cewa ne wanda ya fara rubuta sal'ama da hannu ne kuke cewa ne da balle da ta faru ke an gane ko to don hakan ga a kiyaye da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma salati ne salati ne mai girma na kwarai Allah na cewa ya ayyuhan ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima abinda Allah ce kenan in ga umarnin Allah za a ce sallallahu alaihi wa sallam maluma sun ce in ka takaita akan sallallahu alaihi kayi makaruhi in ka ce alaihi salamu kayi makaruhi sai in ka game gaba ɗaya amma wasu maluma sun ce babu komai kana guda ka bar guda amma da shi salama maluma gaba ɗaya sun ce ba a rubuta shi to shi na ce kaza sanaddi ko kaza sanaddi haka nan kuma rubuta radiyallahu anhu ma kumin ala ashabihi su sahabbai su aka rubuta ma akaradi sahabbai su kun ba a ce musu sallallahu alaihi wa sallama kun ba a ce musu sahabbai alaihi salatu wa salamu wannan alaihi salatu wa salamu na manzo ne su kuma da radiyallahu anhu na sahabbai na wa tara kumin shi kuma cewa rahimahullahu da sauran maluma ne kamar da wasu maluma suka bambanta wasu maluma sun ce radiyallahu anhu wannan na sahabbai ne shi kuma rahimahullahu wannan na sura maluma ne amma akwai sun fita akan cewa ko maluma ana ce radiyallahu anhu amma da su keɓance radiyallahu anhu ga sahabbai saboda su suka zo suna su ya zo cikin alqur'ani laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati radiyallahu anhu wa da anhu bisa ga wannan maluma sun fita akan cewa su maluma a ana ce musu rahimahullahu su kuma sahabbai a ce musu radiyallahu anhu ba a wa sahabbai salati to sai maluma suka ce shin sahabbai da ba a wa salati ko ko ba a wa kowa maluma suka ce ba a wa kowa salati in ba manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to ai gashi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali bani awfa ya musu salati sannan kuma wata mata ta zo inda manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi ina son kai min salati kawai ni ina salati ta ce sallallahu alaihi wa alihi Hmm? ba salati na ba wannan hmm? kamar kaka in eh, an kace wata da aka sani Allah ya shi ma shigo taba'an ya shigo shi taba'an ana wa wani taba'an amma ita istiqlalan abba'i ana wa sahabbai taba'an ana wa tabi'ai taba'an ana wa arba'i tabi'ai taba'an aw al-ulama taba'an wa man ihsanu wa man tabi'ahum ihsanu ila yawm shi ma taba'an ko to bisa ga wannan dai ana yi amma ita istilalan ba a yi to shi alaihi salam wasu malumma sun ce ana ba aliyu radiyallahu anhu da shi da fatima radiyallahu anha ana ce musu alaihi salam ana sa fatima alaihi salam ana sa aliyu alaihi salam babu komai ga wannan a magabata sun yi kuma babu komai an yi hmm? nuhu za ka ce alaihi salatu wassalam haka nan ko kuma ka ce nuhu alaihi wa ala nabiyina alaihi salatu wassalam عليه وعلى نبينا nabiyina salatu wannan kana yin hukuma sai shigo cikin wannan karkashin wannan karkashin wannan a magana da muka yi kaiwa manzon Allah salati an ce su ma sauran annabawa idan ka kira ku zaka yi musu salati dan kawai kowa manzon sallallahu alaihi wasallama summa alaihi ko تبصر فيما wa wal ulama al fudala wal ulama da maluma al fudala mahihita summa alaihi sannan wajibi na akan dukkanin marubuci ba'du bayan wannan an yi qabila bi asali shehihi wajibi ne na idan zai rubutu shi muqabala da littafi na shehi ne abinda aka ce muqabala nan ga kamar yanzu mu a tsamale sabda babu rubutu na injil ya kasance da hannuna ake rubutu na a tsamale na malami na na amsa asali na malami na na amsa ta ne kofe idan ne kofe da littafin malami na to wajibi na na gabanin in mai san mai shi ta na muqabala ce abinda an muqabala shikenan sai in taho ga kwafe ɗina ga asuri na malami na in na diba kwafe ɗin ga dani in diba asuri na malam inda na samu gyara ga rubutu na in gyara kan in ɗauki littafi ne in mai mai ban ƙari gyara ba in samu kusa kore ban kai zan gyara su tun da ban nuna asuri asuri da ya kasance na shi na mai san mishi ashe kenan ga ka'ida gaba ne in mai mai sai na tsaya na ya gyara na ƙari na in mai san mai to wannan gyaran ya zaka yi ne shin zaka yi tare da wani ko ko zaka yi kai kadai ko ko zaka yi lokacin da ka da malam wajen karatu maluma sun ce ma'ana sun amfaku ka fara yin gyaran nan kai kadai sannan haka ya malam nashi da tahi sannan ka zo ku san tahi gare shi yi wasu maluma sun kace a'a ka zo dai ka yi gyara gaban malam shi na faɗa ma shi na riƙe da asali ne kana riƙe da kofi ɗin da kai shi ne fari duk inda ka cimma gyara ka tsaya ka gyara duk inda an ka cimma gyara ka ce malam nan ba haka sa ba sai ki to ga wanda yake sai ka tsaya ka gyara to shi na ce sun alaihi wajibi na gare shi ba'adu hmm? sai in nan za tashi sun alaihi sannan wajibi na gare shi ba'adu bayan wannan an yi ƙabila bi asali shehi an yi ƙabila wata shi abin nan a shi zamna shi muƙabala shi gitta abin da ake ce muƙabala gittawa karatun da kai ka sake gitta shi rubutun da ka rubuta ka sake gitta shi ka gitta shi bi asali shehi da asali da malami ne wa in ajaza wa in ajaza la ko da ko ya ma ijaza ko da ko malamin ka ce ma yi ajaztu laka riwayati li mu'atta malik kuma tare da haka ta kai kwafi to ko haka nan ka tsaya sai kai mu'amala sunan kamar kamar da nashi fa yumsikana halatu tarmi ka tabahu ma fa zaka zusafi to shi a ciko ai fa yumsikani za su riƙe littafin su fayumsikani ba fayumsikanu ba kani za su riƙe littafin su halatta tami'i lokacin karantar da littafin lokacin karatun littafin za ka riƙe asulin naka malam shi riƙe asulin nashi ka riƙe farƙi shi riƙe asuli za su riƙe ka taɓa huma littafan su ka taɓa huma abin da sun ka rubuta ba za ka wannan duk tarfi shi an mahi shi haka shi ne maɗaukaki shi kasance abin da za ka rubutawa bayan ka rubuta shi kai muƙabala sai gaban malam shina faɗi kana karantawa kana karantawa na turara maka ko kuma shina karantawa kana turarawa karatun tunka ne ko kuma qira'atan alaihi kana karantawa shina turara maka inda ka cimma kuri a tsaya a gyara sannan a wuce gaba alhamdulillah wa salatu wassalamu alaikum habiba hamsin da takwas ga ga kwafi na ko ga isa ta yi wa qala shehu ta gamma da hullahu bi rahmatihi wan naru haqqun wa qala shehu ta gamma da hullahu bi rahmatihi wan naru ta haqqun gaskiya ce wa dawamun nari ma ahadaha haqqun dawwama cikin wuta tare da yan wuta gaskiya ne annaru hiya darun qad a'addahu Allahu li a'da'ihi al-kafirin annaru wuta hiya ta darun gida ne kad a'adda Allahu Allah ya tare da tali ada'ihi ga mutane alkafiri da kafirai wala budda an tantahi hayatul kuffari wa usatul mu'minina ilaiha wala budda babu makawa an tantahi hayatul kuffari rayuwar kafirai ta tuke wa usatul mu'minina da rayuwa ta masu sako daga cikin mu'minai ilaiha zuwa wuta wa hiya darul azabi ita ce gidan azaba gidan azaba ce wa hiya darul azabi wa shiqai gida ce na rashin arziki al'abadi har na abada gida ce na har abada wanda shiga wuta in ya kasance babu imani cike ne kwaya a zara ta yayar shan aziki na har abada sani waƙata haddasa alƙur'ani ƙur'ani girma ba da labari duk sukalatin da harisai da ayoyin ƙur'ani masu yawa tuwa su umayyar wantawa fi bayani ga bayanin a haɓa da ha na wuta goma na zai da hada wuyar zamanta wa tsani ani hada abincin yan wuta bi asalibin mutawannin a bi an ruka na alqur'ani mutanawwi'atin masu nau'antuwa daban-daban wa turiqin muhtalifatin da hanyoyi daban-daban tarhiban domin tsoratarsuwa wa bayanan lil haqaiqi da bayani kuma ga ababen da ya kasance haqiqani na wata azisan sannan kuma ƙarfafarsuwa na lil aqaidi ga aƙidodi wa islahan sannan kuma jara na lil ibadi ga bayi fi duniyahum wa uhurahu. fi duniyahum ga duniya su urahum da lahirar su batun wuta kina zama gyara aqida batun wuta kina zama hanci ga mu'minai kina zama hanci ga mu'minai su gyara abin da sun kabata duk abin da kasance ka bata in kana ji ana batun anna kana ji ana batun wuta ka yi kokari ka gyara wa qala ta'ala Allah shina cewa wallazina kafaru qutta allahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi min fawqi rusul hamim da wallazina kafaru an kafirta kudi Allahu siyabun min nar an yanka musu tuwahin ta a'a an yi musu tuwahin ka wai za a sanya su cikin wuta yusabbu min fawqi ru'usihim hamimu za a zubo ruwa mahu zahi ta saman kansu min fawqi ru'usihim za a zubo ruwa mahu zahi saman kansu Yasar bihi ma fi budurihim wal juludu su wa'annan ruwan ko yasar bihi wato yasar bihi za a za a narke za a narke ababen da ke cikin cikin su yusharu bihi ma fi budurihim wa'annan ruwan da anka zuba musu za su narke dukkanin abin da ke cikin kansu wanda loda wanda lodo sannan kuma ta su narke su fata ta kone sosai walahum maqami min hadidin sannan ga kula ke na wuta kullama aradu an yi harju ha duk lokacin suka so su daga cikin wuta min gamyan saboda bakin ciki wanda ke rufe su wa idu fi haza a sake mai da su cikin wannan azaba wa zuku azabal hariki sai mala'iku su ce musu wa zuqu ku tsantsani azabal haliq azaba ta kuna wannan a suratul hajj kenan wa qawluhu ta'ala Allah shi na cewa wata naral lati u'iddat lil kafirina wata nar ku ji tsoron wuta allati ita ce wannan u'iddat da an kai ta lil kafirin saboda kafirai wannan sura ali imran aya ta 130 wa qawluhu zance ne wa budu zil jihimu zigawina wa budu zil jihimu an ka bayyanar da wuta ta jahannama bilgawin saboda kafirai ga wuta suna ganin ta na wurin tsayin alƙawma kenan wadawamun nari ma'a hadaha haqqun wadawamun nari dawama wuta ma ma'a ha tare da yan wuta haƙƙun gaskiya na wa min amsalati al-ayati dalati wa min amsalati akwai daga cikin misalai na al-ayati ayoyi adati masu gwaji Allah al-huludi akan dawama wadda wa min dawama fi nari cikin wuta ma tare da ha yan wuta qawluhu ta'ala yuriduna an yahrju min an-nari su yan wuta suna son su fito daga cikin wuta wa ma hum bi harijin minha ba su kasance masu fita daga cikin wuta ba wa lahum azabun muqimun suna da azaba dawwamammiya wa qawluhu ta'ala ulaika alladhina kafaru bi rabbihim ulaika sune waɗannan su sune waɗannan kafaru bi rabbihim da suka kafirta mu ubangijin sune yan wuta wa ulaika al aghlalu fi anaqihim waɗannan su kuma sune waɗanda kasance suna da maruruwa ga wuyoyinsu an sama riga wuya an gama da kafafu an daure wuri guda wa ulaika ashabun nari waɗannan ne yan wuta kun fiha halidun alhali husula masu ma cikin wuta wa dawamun nari ma ha haqqun الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إيه؟ بأساليب بأروكا بأساليب بأروكا متنوعة دفن دفن هنا نعم. وتوسع وتوسع في بيان أحوالها wa tawassa fi bayani ahwaliha daidai yake na eh. Eh. Hmm. Eh. a in dai kula nan nan gaba magana akan invitation ba magana akan tafiya na karatu ta salati ga invitation wannan gaskiya kuskure na kuma haram ne saboda invitation ana shi da kowane wuri za ka same ta cikin shara za ka same ta ga hanya ana taki za ka same ta cikin najisa don hakan ga haram na rubuta salati ga invitation ko kuma ta rubuta sallallahu alaihi wa sallama to kaga wannan da maluma masu yi bayani kaga wannan ramzi ne an ce ba amfani da ramzi ramzi bai gudu salati don haka SAW wannan bai gudu a sallallahu alaihi wasallam hmm, ko subhanahu wa ta'ala ko subhanahu wa ta'ala shi na saw fa an ce sallallahu alaihi wasallam na SAW hmm. subhanahu wa ta'ala shi sun mutu SAW ko don hakan ganin shi dai ga invitation ba za a rubuta ba eh. shi na aka ce ba a sa swado ne an ka sa swado ba su lati ne wannan wanda ma rubuta salama an ce fito cewa yi balle wanda sa swado shi kaɗai ce shi mai rubuta a salatu rubuta salatu shi kadai ibradan ko salamu shi kadai ibradan ne a matsayin wasu maluma suka ce ruhi na wasu maluma suka ce kun babu komai to kaga sun tashi bangaren wasu suka ce babu komai to shi kuma cewa mai sallallahu alaihi wasallam sun yi muhimmanci ne ya ce ba su cikawa su ko sun doge suna haka nan kenan kaga ko shi haka suka saba sallallahu alaihi suka saba sallallahu alaihi shi na ce ne ta ba su cikawa yace mu guda ma ya rage muka yi lada a gari na'am hmm. kamar mace fitina ne don haka aka hana watan ta yi kiran sallah don haka aka hana ta yi kuma karatun sallah ba yi duk karatun ta asirtawa za ta yi saboda ta ta fitina ne to bisa wannan na an ce tasbihi ta ga tasbihi ta shi ma shigo cikin fitina kenan eh eh hmm? Hmm. magana da gangan cikin sallah sallah sai ta ɓaci magana da gangan cikin sallah sallah ta ɓaci wa in waje ba ga masabban malikiya kai in ƙaja amma kamar irin amin makaho makaho ta tafi marami kace in eh, hankali ga rami na gaban ka saboda bai gani ishara wanda yake mai ishara kuma ki da kota bi kai bai gane abin da ta kaga ashe ko kuma kai tasbihi bai gane mai haka tasbihi sai ka ce malam ga rami nan gaban ka ko malam ka taso titi. to shi ke sai a koma kai kaza wannan kula ta bace amma wanda kika fi malikin radiyallahu anhu da lafa shafi shafi yace magana wadda an ba cikin sallah ba ta bata sallah kai in kaza amma kamar da mun karbi ne Riki ya zo mutsulaki manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abokan shi na sallah ba tabbatar da cewa ya yi ruku ko bai ruku ba ko ya rika ko bai rika ba amma manzo sallallahu alaihi wasallam shi da dama duk wanda ka salla dan manzo zuwa hijaci da sallah wannan matsayi ne na hmm. a ah. babu babu ingantaccen hadisi akan cewa rigakafi yayin magani maluma a hada sunna riwanullahi alaihi sun yi tabani akan rigakafi rigakafi ana yi ko ba a yi wasu maluma sun kafa akan cewa makaruhi na rigakafi wasu maluma suka ce ana rigakafi amma 'yan akwai wata alama wadda ka sa a rigakafi a kamar da ina arabi yasa cikin alƙabasu sharhi na ya ce ana iya rigakafi amma da dalili amma in babu dalili makaruhi ne ko kuma haram na yin wasu maluma sun haramta saboda firara na min kadar Allah subhanahu ta'ala an gane wannan sai aka ce to ina na aka yi tunci to ai da ma akwai inda aka rigakafi kuma shi yana ba in yanzu ka ɗauko wani abinci mai kyau ta kaci sai ka sha maganin kakanuwa gudun me kenan gudun ɗan kano mashi kama ko ko kuma allah misali ka saba da duk ana tsananin zahirin rana za ka samu ciwo kai sai an ka tayar sai cikin ɗanyen zahin rana sai ka ɗauko maganin zazzaɓi ka sha ko maganin ciwon kai ka sha saboda a kowace alama wadda ta bayyana to idan hakan ga wasu maluma sun ce irin wannan riga ka bayar ke yi in akwai wata alama wadda ka ji ko wadda ka saba da ji idan lokaci jinta ya ko baka ji ta ba ka samu ka sha magani da ka yi amma in ba haka nan ba za a yi magani ba sannan ko ba a zama a ce ba a magani gaba ba a riga kafi amma kuma in ciwo ya zo kuma wajibi na a yi magani ba ka zama kuma kace ba ka magani ya riga faru gare ka wannan ba matsayin ka bane matsayin wanda ba su magani su ko da ba su to mun satin da gabata da mai bayani akan ana bai'un wa ijaratun wuri guda ko kuma wannan shi annabi na risala kuma shi annabi na akali shi annabi na kuma sani na motsa kuma dukkanin maluma sun ta akan hana bai umu wa ijaratun ne don haka sai a jiba a gani a kuma san satin da ya gabata na yake a tayi alalzi a gano me aka ce wa bai bai'un wa ijaratun sai an gano bai'un wa a jiba cikin misala mai misala ya bayani akan cewa wala bai bai'un wala bai bai'un wa waka wa kadhalika ma qaranna talafa min ijaratin aw kira'i ba haka mai misala ce ba wala ya yajuzu bai umu talafin ba a haɗa ciniki da canji wuri guda yace wa kamar ma ranar talafa haka nan duk abin da kusanci rance min ijaratin kenan bai unwa ijaratin au kira'in ko kuma bai unwa kira'un an gane ku bai unwa kira'un ba su haɗuwa wuri guda bai unwa ijarafin ba su haɗuwa wuri guda bai unwa sulfin ba su haɗuwa wuri guda ta saboda ai bai ne yake ko <laughs> alfitnatu min hayr ma uti hal insani cikakken fahimta wadda ka rabe ma wani abu da wani abu shina cikin abun abun shina cikin wani abu wato na baiwa da an ka bashi adam dan adam an shi baiwa shi kakkar baiwa wanda ya kasance in ga wasu ababa guda biyu masu rikici aka bashi misali na iya hidda wannan da ban shi hidda wannan da ban na tu min hayr ma uti hal insani fitina kyakkyawan tunani da kyakkyawan fahimta yanzu dai an aza ko akan hanya ta bai'un wa ijaratu a ta yi aida tunani ka gane shi ina na bai'un wa ijaratun ku shiga ina na bai'un wa kirafun ka shiga ina na bai'un wa sarafun ka shiga ina na bai wa sadaqatun ka shiga ina na sarafun wa sadaqatun shiga suna tambaya akan wannan hadisi wanda an kace manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance shina arwalla da mudu sannan shina wanka da tsari sannan shina tambaya akan wanda yayi arwalla da abin da bai kai mudu ba ko sa'i shin akwai arwalla ce ko babu arwalla ce to shi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla da mudu ya yi wanka da tari daidai girman jiki ne daidai wa da yin sallallahu alaihi wasallam sannan kuma girman jikin mutane wani shi da karamci wani shi da karamcin girma wani kuma da girma babba wani karamin mutum na shi da karamcin jiki wani kuma da girman jiki don da kai adiba a gani mai girman jiki shi gurgurun girman jiki ne mai karamcin jiki shi gurgurun karamcin jiki ne amma abinda aka so mana ga wasan malumma lahi alaihim sun yi hilafa a kan shi wanda ya yi arwala da abin da bai kai mudu ba akwai arwala ce ko babu arwala ce to da haƙi da da fadawa da imamun haƙi na tunani da shi shine abu hanifa da rabbi abu sun a kan cewa duk wanda ya arwala da abin da aka kama mudu babu arwala ce amma a malikuna anasai da shafi'i da ishaq ibn rahawayhi waɗannan maluma sun a akan cewa wanda ya awalla da abin da aka sama mudu akwai awalla sai kuma wannan haka sai ibn musa yake yake sai ibn musa ya kasance ya ce ina da buta wanda ya kasance butan nan tawa iyakar girman tabin mudu ina awalla da ibn wanda mai a sauran ruwan an san kuma duk cikin tabi'a babu wanda ilimi ne shine abdul tabi'ina ilman duk tabi babu wanda ilmi su ibn musayidi ya kasance ya ce ina da buta wadda nake aiwala da ita amma kuma iyakar ta rabin mudu la ya taɓo a ya taɓo nisa mudu tana daidai da rabin mudu kuma lokacin nan zan yi aiwala wani lokaci ma in raga ruwa ya ce rubba ma yanzu da falalu ko kuma rubba ma fadalla falalu da yawa wani abu da rage da ciki abinda mai shala ce a watan ita aiwala ana karamta ruwa gare ta an so karamta ruwa ga arwalla ma ihkamil gudu ta qalilul ma'i fil wudu'i ma al ihkami sunnati karamtar da ruwa ga arwalla tare da kyautar da wanki tare da kyautar da wanki sunna ce wal israfu gulumun bid'atun wal israfu faifayewa gulumun da rufa ne kuma bid'atun bid'a ce to bisa ga wannan ita dai masaba ta malikiya ba ta takaice ruwan da aka arwala da su ba sannan kuma su can sahabbai da wani lahi alaihi ba su takaice mudun da aka arwala da shi ba su sahabbai suna yin da ruwa waɗanda ya kasance musu kai mudu ba da wani lahi alaihi sahabbai su ma a tabi'ai su ma suna yi da wannan kaga mun kai su sai zuwa da wannan sun kai kama da su waɗanda kawai suka ce sai mudu watan shine ina ganin nan ha'ida ko tiyuna su ne abu hanifa wa asabu. amma dai fi masabi maliki radiyallahu anhu ba ce ba illatul ma'i ma al-ihkami illatul ma'i ma al-ihkami sunnatun ko kuma sahabbu